Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 24 ga watan Janairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To a yau jama'a hukumar lafiya ta kasar China ta faɗi cewa an tabbatar mutane 830 sun kamu da cutar coronavirus a faɗin kasar yayin da akalla mutane 25 suka mutu. A Amurka kuma a yau jama'a ce rana ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a majalisar dattawan kasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba ƙasar Myanmar umarnin ta ɗauki duk matakan da suka dace don hana aukuwar duk wani harin kisan ƙare dangi akan musulman Rohingya. Kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wani rahoto ya nuna cewa jamhuriyar Nijar ta samu koma baya a yaƙi da cin hanci da rashawa. To ko menene dalili? yanzu ka gani baka zuwa wurin ma'aikata ka samu abin da kake nema in baka san wani ba ko likita ko lakon ko bariki ko wani abu To ita ma Najeriya rahoton ya nuna ta fuskanci koma baya a yaki da cin hanci da rashawa a shekarar 2019 muna tafa da ƙarin bayani sannan za mu shigo da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa sai kuma rayuwi da kuma da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau jama'a hukumar lafiya ta kasar China ta faɗi cewa an tabbatar mutane 830 sun kamu da cutar coronavirus a faɗin ƙasar yayin da akalla mutane 25 suka mutu. A yau jama'a gwamnatin ƙasar ta keɓe ƙarin wasu birane wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya don daƙila yaɗuwar cutar ta coronavirus wadda ta bazu zuwa wasu ƙasashen yanzu haka. Akalla birane goma da kusan mutane miliyan 33 aka keɓe a garuruwan Wuhan da cibi da sauransu duk a lardin Hubei da ke tsakiyar China. Wannan na zuwa ne a ranar jajibirin sabuwar shekarar gargajiyar ƙasar lokacin da miliyoyin 'yan China ke tafiye-tafiye. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa barkewar cutar coronavirus a china na zaman wata babbar barazana ga ƙasashen duniya sai dai bata ayyana barazanar a matsayin yanayin da ke buƙatar matattakin gaggawa ba a fannin lafiyar al'ummar duniya Darakta janar ɗin hukumar ta WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a kau da batun wasa wannan wani abu ne mai nauyi yanayin da ke buƙatar matakin gaggawa a China amma bai kai ga zama yanayin gaggawa ba ta fannin lafiyar al'ummar duniya ta yiwu ya zama. A Amurka yau Juma'a ce rana ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a Majalisar Dattawan ƙasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake da wuya a ga laifin Trump a Majalisar Dattawan da 'yan Republican suka fi yawa, amma wannan bai hana 'yan Democrat yin kira ga sanatocin ba a kan su yi abin da su 'yan Democrat ɗin suka ga ya dace, wato tsige Trump daga mukaminsa. Shugaban kwamitin neman tsige Trump a majalisar wakilan kasar, Gerald Nadler, ya kira kamar kalaman da Trump ya yi da ke cewa ba za a iya tsige shi ba saboda ya zarta ka'idar ikon kujerarsa a matsayin mummunan shashanci. The Constitution is not a suicide pact. It does not leave us stuck with presidents who abuse their power in unforeseen ways. Nadla ya ce kundin tsarin mulkin Amurka ba wata yarjejeniyar ku zo mu mutu tare ba ce kundin bai yarda mu ci gaba da kasancewa da shugabannin da ke saba ka'idar aikinsu ba ta hanyoyi da yawa da suke barazana ga tsaro da kuma dimokuraɗiyyar ƙasarmu. Kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba ƙasar Myanmar umarnin ta ɗauki duk matakan da za ta iya ɗauka da kuma suka dace don hana aukuwar duk wani harin kisan ƙari dangi akan musulman Rohingya. kabilar da akan dole suka guje wa matsugunansu a daidai lokacin da aka kai wani farmakin soja a shekarar 2017 wannan matakin da kotun ta ɗauka a jiya alhamis na zaman mai da martani akan karar da ƙasar gambia ta shigar a kan miyamar a watan nuwamban bara a madadin ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen musulmai guda 57 da ta zargi ƙasar miyamar da saba ƙudurin kare aukuwar kisan ƙare dangi na shekarar 1948 'Yan Rohingya faye da dubu ɗari bakwai ne suka tsere daga ƙasashensu zuwa Bangladesh a watan Agustan shekarar ta dubu biyu da goma sha bakwai don gujewa farmakin da sojojin Myanmar suka kai masu a matsayin mai da martanin wasu hare-hare da 'yan Rohingya suka kai akan wasu ofisoshin jami'an tsaro a arewa maso yammacin jihar Rakhine. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. wani rahoto da babbar kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya wato transparency international ta fitar ya saka jamhuriyar nijar a sahun ƙasashe da suka fuskanci koma baya a yaƙi da cin hanci a shekarar da ta gabata idan aka kwatanta da matsayin ƙasa a rahoton shekarar 2018 lamarin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta halsiya ke dangantawa da matsalar tsaron da ta addabi yankin sahel sai dai wasu na ganin rashin hukunta masu laifi shine musabbabin halin da ake ciki Daga Yamai ga rahoton da Sula Barma ya aiko mana. Rahoton wanda ya shafi kasashe 180 na nunin a wannan karan ma kasashen Denmark da Finland da New Zealand ne suka fi kowa samun nasarori a duniya wajen yaƙi da cin hanci. Saɓanin yadda abin yake a kasashen Afirka irin su jamhuriyar Niger, kasar da ƙungiyar Transparency International ta ce ta ja baya a wannan yaƙi a shekarar 2019 kamar yadda shugaban reshen wannan kungiya mamman wada ke min karin bayani. A bara Nijar tana ta 114 ta samu maki 34 bana tana ta 120 ta samu maki 32. Me yasa wannan abu ya ja da baya yanzu ka gani baka zuwa wurin ma'aikata ka samu abin da kake nema in baka san wani ba ko likita ko lakwal ko bariki ko wani abu al'ali eh, dokokin kasa sun ce 'yan kasa da ɗaya suke in mutum ya zo a karɓe shi in mutum ya zo zai samu aiki na ɗan ƙasa. A cewar shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya Salisu Ubandoma rashin kayan aiki na daga cikin dalilan da ke haifar da tarnaki ga sha'anin yaƙi da cin hanci a nan Nijar. Matsalar da ya ce ba za ta rasa nasaba da matsalar tsaron da kasar ke fama da ita ba. Wannan cin hanci da rashawa da ya kamari shi ma wani babban yaƙi ne. Kenan ya kamata daidai ruwa daidai tsaki a adiba a gani ya kamata a kula da wannan aiki na cin hanci da rashawa saboda mu ma mukan samu mu tado kai yadda wasu kasashe ke ba da hanzari muna son mu ma a ce Nijar ta ba da hanzari dangance da wannan abu to amma yalla saboda yakin gada ake yi ya dan rage hanzari kaɗan bisa ga yan eh, tallafi da ake baiwa eh, eh, ma'aikatan da kamar namu don a kara musu karfin gwiwa don su yi aiki yadda ya kamata. To sai dai reshen Transparency International na ganin muddin aka ci gaba da rufe ido akan masu hannu a sha'anin cin hanci akwai wuya a yi nasara a yakin da hukumomi ke cewa sun kaddamar da wannan haramtacciyar ɗabi'a. Lallai ce bisa hanya ta kokuwar ta hanci da rashawa bisa sa wasu kunjoyi wasu majalisu Niger ta yi su don saboda akwai alshiya akwai lingibert akwai duka ma'aikata da wanda ya kamata ya aiki da kokowar ta hanci da rashawa an sanya ta kuma dokoki ana kara musu kare amma in ba aiki da eh, dokoki ba a hukunci bisa cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa din karuwa zaye bunƙasa zaye wato duk ya mamaye duk ƙasar duk ko ina a cikin rayuwar ɗan adam a na cikin ƙasar Nijar ina ji kuma shi ne ya faru na nemi jin matsayin gwamnatin Nijar akan wannan batu sai dai aka sanar da ni cewa ministan shari'a Mor Amadu na halartar taron majalisar ministoci a fadar shugaban ƙasa idan ya koma ofis za a waiwaye ni kuma har zuwa lokacin aika wannan rahoto ba wanda ya ce da ni kala Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Masu sauraron mu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran. Hukumomi a Amurka sun ce an sami wata gagarumar fashewa a wani gini da ke birnin Houston a jihar Texas da safiyar yau Juma'a. An sami rahotannin fashewar tagogi da kuma rushewar wasu gine-gine bayan fashewar. Nan take dai ba a gano musabbabin wannan fashewar ba. Wani alkalin kotun gwamnatin tarayya ya yanke wa wani mutum hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekaru goma sha tara saboda rawar da ya taka a wasu hare-hare da aka kai a kan wasu gine-gine a Amurka da ke birnin Benghazi a shekarar 2012 da suka yi sanadiyar kisan Amurkawa hudu ciki har da jakadan Amurka a Libya Christopher Stevens. Wani gungun masu taimakawa alkali shari'a ne suka tabbatar da laifin Mustapha al-Imam a shekarar da ta gabata. Hukuncin da aka yanke wa Imam zai isar da saƙo mai ƙarfi ga duk masu yunkurin aikata irin waɗannan munanan laifukan a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. Shi ma wani lauyan Amurka Jesse Liu ya ce hukuncin na Imam wani abu ne da ke nuna cewa kare rayukan Amurkawa da ke cikin ƙasar kuma wajenta farar hula ko kuma sauran jami'ai shine babban muradinmu. To madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma na safe da minti goma sha ɗaya. To yayin da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya wato Transparency International ta fitar da wani rahoto na jerin ƙasashe da suke fama da cin hanci. Rahoton ya nuna cewa Najeriya ma ta samu koma baya inda take a matsayi na 146 daga cikin kasashe 180 dangane da wannan batu na tuntubi awal musa rafsan jani babban jami'in kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya wato transparency international a nigeria kuma babban darakta a kungiyar cslac wanda ya fara yi min ƙarin bayani akan rahoton da suka fitar so wannan rahoto da muka fitar da shi ya nuna cewa nigeria cin hanci da rashawa ina nan ina daɗa wato kawo matsala saboda a irin kasashen da aka auna najeriya har yanzu ba a samu cikakken ci gaban da ake bukata ba na yaƙi da cin hanci da rashawa illa ma najeriya a wannan lokacin ma ta daɗa yin baya ga wato sakamakon da yake an same shi na shekarar da ta wuce saboda haka a afirka ya ce ma najeriya tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashen da cin hanci da rashawa ya yi tsauri a duniya haka ma saboda haka akwai matsala a cikin wato tafi da yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a najeriya saboda akwai shawarwari da dama da aka babbawa najeriya gwamnatin najeriya yadda za ta gyara yaƙi da cin hanci da rashawa amma ta yi bruce ba ta ɗauki wannan shawarwarin ba shi yasa har ake daɗa samun sakaci ake daɗa samun matsaloli na cin hanci da rashawa ɗaya daga cikin dalilan da ita ake ci gaba da samun matsala wajen yaƙi da cin hanci da rashawa shine dokoki kin bin dokoki yawa dama ina son tambaye ka ina son tambaye ka to kowane irin dalilai ne yasa ake ƙara samun ta'azara ko kuma yawaitar cin hanci da rashawa a Najeriya to ɗaya daga cikin dalilai shine wato kin bin dokoki ko kuma umarni da dokokin da kotu ta bayar a najeriya ɗaya kenan sai an na biyu za ka ga yawanci dokokin najeriya kawai talaka ake ake ake ake ake ake tilastawa amma waɗanda suke da hali ko kuma wanda suke kusa da jam'iyyar da take mulki za ka ga cewa su ba a taɓa su duk irin laifin da suka yi za ka ga cewa inda har suna goyon bayan gwamnati mai ci suna bayan shugaban ƙasa za ka ga cewa ba a yi musu wani ba a kai to batun da za a yi inda har za a yi yaƙi da sun hanci da rashawa irin wannan al'amari ya faru na biyu kamar yadda aka sani wato ƙungiyoyi yaƙi da cin hanci da rashawa da tabbatar da yaƙin bil'adama da 'yan jaridu an ci gaba da ujira musu a najeriya ana tilata musu ko kuma ana yi musu azaba wasu ma ana ɗaɗɗaure su akwai 'yan jaridun da dama da suka tona cin hanci da rashawa suna nan har yanzu suna nan a gidan yari saboda kawai sun ce maka sun tona asirin waɗanda ke kwashe kuɗaɗen ƙasa to ba da za a yi in aka ci gaba da uzurawa 'yan jarida da ƙungiyoyi na kara ƙin bil'adama da yaƙi da cin da rashawa ba da za a yi sakamakon wannan rage gyaru kamar yadda aka sani a kotu ma ni da mu mun ga yadda aka tafi ƙarfi a amfani da ƙarfin to a cikin mutuncin wanda ake zargin cewa ya yi laifi a cikin kotu wanda bai taɓa faruwa ba a najeriya sai a wannan lokaci abu na uku kuma shine za ka ga cewa wato cin hanci da rashawa ya yi kanka a cikin wato jam'iyya ta siyasa a najeriya ta zama mataki ta neman kwato ko kuma karɓar mulki don in an karɓi mulkin nan su zo su amfani da wannan damar da suke da shi su dinga sace-sace suna ɓoye kudurori da dukiyar ƙasa Awal Musa Rafsanjani kenan babban daraktan kungiyar CISLAC a Najeriya. Har yanzu muna a Najeriya inda rundunar sojan saman kasar ta kafa tarihi a karo na biyu da take gyara manyan jiragen yakin ta a cikin gida ba tare da ta kai su kasashen waje ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kai na ya aiko mana daga Abuja. in the history of the Air Force that we are doing periodic depot maintenance on the Alpha Jet locally in Nigeria. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman nigeria kenan, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. ke jawabi inda ke cewa a karo na biyu cikin tarihin rundunar sun gyara jiragen yakin su samfurin alpha jet a nigeria Sannan an kuma samu nasarar gyara wani jirgin samfurin 452 waɗanda dukkaninsu za a kai su filayen daga don samar da tsaron da ake bukata. Abuja. Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce a baya ana gwajin injinan jiragen yakin ne a jikin jiragen abin da ke janyo ake lalata wasu na'urorin daga bisani. Amma yanzu an sami wata na'ura mai gani har hanji da za ta ke nuna ingancin duk wani gyaran da aka yi kafin a makala da aka gyara din a jikin jirgin. Babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya wanda ke jawabi ga dakarun mayakan sama na runduna ta ɗari da bakwai na masu kai farmaki daga sama ya ce za su ci gaba da tunkarar duk wani kalubalen tsaro musamman 'yan ta'addan boko haram 'yan bindiga daɗi da ma masu garkuwa da mutane a cewar masanin tsaro Eya komodo ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya wannan hoɓɓasa na rundunar zai kala mata nagartar aiki. Zai taimaka kwarai da gaske. A duyayin da wa'annan abubuwa aka samu matsala a cikin gida ne lokaci guda za a je a gyara a kayayyakin yaki koma da su a wurin daga da sauransu zai taimaka kwarai da gaske kuma in ka duba hatta lokaci lokacin da da da za a ɗauka a ɗauki wa'annan abubuwa a fita da su waje a sannan a je a gyara a dawo da su yanzu a cikin gida za mu yi saboda haka kuma wannan zai rage kuɗaɗen da ake fita da su a waje a je a yi wa'annan ayyuka sannan kuma mutanen mu za su samu training za su samu kwarewa wannan abu ne mai kyau wanda yake su ma sauran rundunoni na ƙasa da na ruwa koyi da abin da shi wannan a shugaba mai adalci da sadiq yake yi. Shi ma masanin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu na mai cewar wannan hoɓɓasa safa na da fa'idoji da dama. Ai ba ƙaramin alfanu yake da shi ba duk kasan da za ta ci gaba dama takan fara ne da cin gashin kanta kuma a cin gashin kai yana faruwa ne daga ilimi to a harkan forex wato kudaden da ake amfani da su banda ma ita kudin da aka daina canzawa domin su fita kasan to kaga alfanun yana da hawa hawa to shi technology transfer duk sanda aka fara samun ana irin waɗannan abubuwa to za ta iske cewa ƙasa tana daɗa faɗaɗa kenan da iliminta sannan kuma da cin gashin kanta. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba nisa sai Allah alaka taimaki soja ko gidan su ko dadari ko a bakin daga ko gidan su ko gun Sarkin ji gan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Madalla gaida Hassan Mai na kaina da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da aka shiga yini na hudu da fara muhawarar share fagen shirin tsige shugaba donald trump a majalisar dattawan amurka wani batu da ke ci gaba da janyo kace na ce shine batun gayyatar shaidu su bayyana gaban majalisar domin ba da bahasi batun da har yanzu ba tantance za a amince ko akasin haka ba abinda shirin na duniyar amurka zai mai da hankali kenan a wannan mako sunana mahmud lalo tun gabanin su gabatar da tuhume-tuhumen da suke yi kan shugaba donald trump a gaban majalisar dattawa yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilai suke inkarin cewa suna da sabbin bayanai waɗanda za su iya kafa hujjojin da za su nuna cewa lallai shugaba trump ya tafka kurakuran da suka kamata ɗauki matakin tsige shi a majalisar dattawan baya ga wannan inkari da suke yi suna kuma nuna buƙatar a kira shaidu su ba da bahasi yayin sauraron wannan ƙara a gaban majalisar kamar yadda aka yi a majalisar wakilai to sai dai a nasu bangaren 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar dattawan sun ce sake kiran shaidu tamkar bata lokaci ne kamata ya a saurari muhawarar bangarorin biyu kawai sai a yanke hukunci sai dai a nasu bangaren 'yan democrat na ganin idan aka yi hakan shugaba trump zai ci banza musamman idan aka yi la'akari da laifukan da suke zarginsa da su musamman ma na yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa kamar yadda shugaban masu shigar da kara na bangaren 'yan democrat adam schiff ke cewa President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner. Yace shugaba Trump ya rike ɗaruruwan miliyoyin daloli na tallafin soji da aka ba kawar Amurka domin ta yaƙi Rasha don ya samu taimakon wata ƙasa a yunkurinsa na ganin an sake zaɓensa abin da nake nufi a nan shine ya haɗa kai a yi cuta a dalilin haka shugaban ya yi amfani da kujerarsa ta mulki da shi kaɗai yake da ita damar da sauran abokanan hamayarsa ba su da ita wacce za ta amfane shi a tsarin demokuraɗiyya da ake zaɓe. to advantage himself in democratic To sai dai duk da nacin da 'yan Democrat suka nuna na neman haɗin kan shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell kan a kira shaidu a zaman farko da aka yi a ranar Talata a ƙasa bata cimma ruwa ba abinda shugaban marasa rinjaye a majalisar Chuck Schumer ya ce matakin zai nuna wa Amurkawa inda 'yan Republican ɗin suka sa gaba. The very first thing the American people saw when they tuned into the impeachment. Yace abin da Amurkawa suka fara gani a lokacin da suka bude akwatunan talabijin ɗinsu domin kallon wannan zaman shari'a ta tsige shugaba Trump shine yadda sanatoci 'yan Republican suka zaɓi kin amincewa a yi shari'a sahihiya tare da yin amfani da kwararan hujjoji. Wannan shari'a da aka fara ta tsige shugaba Trump an fara ta a yanayi na rashin tabbas da rashin adalci. A cloud of unfairness. shi dai shugaban masu rinjayen mcconnell ya ce babu batun kiran shaidu har sai an kammala muhawarar shara fage ko da ke wasu na ganin mai yiwa ya amince a kira shaidun domin abin da aksarin amurkawa ke so kenan batun kuma da masana irin su daryl west na cibiyar bincike ta brookings institute ke cewa zai iya sa amurkawa su yi wa zaman shari'a kallon hadarin kaji idan ba a bi matakan da suka dace ba ya ce shi mcconnell ya fahimci cewa idan zaman sauraron shari'a ya nuna wata alama da ke nuna cewa babu gaskiya a ciki hakan ba zai yi wa amurkawa daɗi ba kuma za su huce fushinsu a zaben da za a yi a watan nuwamba shi yasa ya tsara abin ta yadda za a ba kowane bangare dama ya yi jawabin share fage a kuma ba sanatoci dama su yi tambayoyi amma babu shakka baya so shari'a ta ɗauki tsawon lokaci sannan a ƙarshe a wanke wanda ake tuhuma da laifi. Uh, but of course he doesn't want the trial to go on indefinitely and he wants there to be an acquittal in the end. To sai dai duk da irin muhawarar da 'yan Democrat ɗin suka yi ta yi a ranakun farko waɗanda suka yi ta bakanta shugaba Trump mutane kalilan bayanan suka yi tasiri a kansu. Sanata Mike Brown ɗan Republican ne a majalisar dattawan. The main dynamic is going to change is ya ce babban sauyin da za a gani shine lokacin da shugaban na amurka zai kare kansa saboda har yanzu ba mu ji komai daga gare shi ba na zaku na ga abin da zai faru kuma irin tawa mahangar tunda ba a ji daga bangaren shi ba al'amarin zai iya sauyawa to a ranar asabar ake sa ran lauyoyin shugaba trump za su fara nasu jawaban sharar fage duk da cewa 'yan gani sa irin su sanata lindsey graham na zargin 'yan democrat da yankurin yin amfani da wannan shari'a domin cimma wani burinsu na siyasa ya ce a duk lokacin da aka ɗago batun donald trump 'yan democrat a shirye suke su ci mutuncin mukamin shugaban ƙasa da nufin cewa suna so su kawar da shi yanzu dai 'yan democrat na da ragowar kwana guda su kammala gabatar da hujjojin tuhume-tuhumen da suke yi wa trump yayin da ake jainja kan a bari jami'an fadar white house amince su ba da shaida a gaban majalisar dattawan su kuma 'yan democrat su saka musu da barin tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden shi ma ya bayyana domin ba da bahasi masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma nijiko idan allah ya kai mu yanzu amadadin catherine gibson da kuma julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah kai mu a gaida mahmud lalo da shirin duniya amurka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga goni manhaja bulo da masak daga jihar Borno ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Da Allah ku bani dama in yi wani tsokaci. Haba iyaye mata ya kamata ku tuna cewa tarbiyyar 'ya'yanku haƙƙi ne da Allah ya ɗora a ku. Amma kuma da yawa daga cikin iyaye da basu damu da wannan haƙƙin ba sun bar 'ya'yansu suna talla suna yawo akan tituna don kwaɗayin abin duniya. Muna kira ga iyaye mata da su yi watsi da ɗaurawa 'ya'yansu tallace-tallace domin kare mutuncin 'ya'yansu da ma kansu. Sai kuma sakon Sakonmu na gaba ya fito daga Abdullahi Muhammad da Mayyama da ke jihar Kebbi, Najeriya ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. Ya ce shakka babu bullar annobar cutar lasa da sauran cututtuka a Najeriya abin tsoro ne matuka ga bangaren lafiyar al'ummar ƙasarmu. Saboda haka ina kira ga masu ruwa da tsaki a fannin lafiya da su yi duk mai yiwuwa wurin kawo al'umma ɗauki don magance waɗannan cututtuka. Allah ya kare mu baki ɗaya. Amin summa amin. sai kuma mu na ƙarshe fito daga um, hamisu henry potescom ya ce assalamu alaikum boa hausa don allah ku bani dama na isar da saƙona zuwa ga mai sauraron ku wato baba haruna bajoga inda gobe asabar zai angwance allah ya bada zaman lafiya wanda suka zo na nesa da na kusa allah ya mai da kowa gidansa lafiya amin summa amin kuma voa hausa allah ya saka muku da alkhairi allah ya bar zumunci na gode. Madalla gaida Abdulaziz Adili Toro da wasiƙun masu sauraro yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice a yau Juma'a hukumar lafiyar kasar China ta faɗi cewa an tabbatar mutane 830 sun kamu da cutar coronavirus a faɗin kasar yayin da akalla mutane 25 suka mutu. A yau Juma'a gwamnatin kasar ta keɓe ƙarin wasu birane wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a baya don daƙile yaduwar cutar ta coronavirus wadda ta bazu zuwa wasu ƙasashen yanzu haka. Akalla birane goma da kuma kusan mutane miliyan 33 aka keɓe a garuruwan Wuhan da Chibi da sauransu duk a lardin Hubei da ke tsakiyar China. A Amurka yau jama'a ce rana ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a Majalisar Dattawan ƙasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake da wuya a ga laifin Trump a majalisar dattawan da 'yan Republican suka fi yawa, amma wannan bai hana 'yan Democrat yin kira ga sanatocin ba a kan su yi abin da su 'yan Democrat ɗin suka ga ya dace don wato a tsige Trump daga mukaminsa. Kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba ƙasar Myanmar umarnin ta ɗauki duk matakan da za ta iya ɗauka da kuma suka dace don hana aukuwar duk wani harin kisan ƙare dangi a kan musulman Rohingya. ƙabilar da akan dole suka guje wa matsugunansu a daidai lokacin da aka kai wani farmakin soja a shekarar 2017. Wannan matakin da kotu ta dauka a jiya Alhamis na zama mai da martani a kan ƙarar da kasar gambia ta shigar a kan miyamar a watan Nuwamban bara. A madadin kungiyar haɗin gwiwar kasashen musulmai guda hamsin da bakwai da ta zargi kasar ta miyamar da saba wato ƙuduran kare kuwar kisan kare dangi na shekarar 1948. Hukumomi a Amurka sun ce an sami wata gagarumar fashewa a wani gini da ke birnin Houston a jihar Texas da safiyar yau Jama'a. An sami rahotannin fashewar tagogi da kuma rushewar wasu gine-gine biyu bayan fashewar. Nan take dai ba a gano musabbabin fashewar ba. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Julie ladies Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mai na yau PJ ni Muhammad Hafiz baban lake cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.